العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بحديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقوس وتنزل محرم هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا لدري هدو دا أربعين دا da hudu sannan kuma muna wanda ya daidai da shida ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa an ci a tunatar da yan uwa gobe ne tara ga wata sau da yana da gayatu a hamiya mutum ya koda wanda ba su fara daga farko ba mutum ya kokari gobe tara ga wata ko ya yi tara ga wata goma ga wata sha ɗaya ga wata ma in kuma mutum yana so in ya yi goma ga wata ya tara ga wata ya goma ga wata shi kenan shi ne aka ce ruwa ya mata fi yawa a kai ko kuma mutum ya wuce idan ran da aka yi goma ga wata din ma an ƙara samun garaba su don da yake ranar litinin da rana abun nan nashi ya ƙara haɗewa kuma an ƙara samun lada gashi rana ashura gashi kuma ranar dama mutum yana yi ranar litinin kaga an ƙara samu to mutum ya yi wannan tara ga wata gobe goma ga wata in ya ga dama ya tsaya nan kenan wani ya ga dama zai ƙara ya wuce wani ya je ya jera ya yi laraba ya yi abin ba in aka yi tara ga wata goma ga wata to an yi sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata ranar alhamis kuma an shiga cikin ayyamul abin nan ba sha uku sha hudu sha biyar su kuma kaga sun haɗe su ma da ayyamul bi na kwanakin ko mutum ya ƙara samun yawan azumin da ya a cikin watan na muharram kun san babban abin na farko shine mafi azum watan da Allah ya fi so a yi azumi da yawa a ciki bayan bayan ramadan to shine lahil muharram haka mutum kada ya tsaya kan wannan din ko kayi na tasu da ashuran in ka samu dama kana iya ka kakkara wasu kuma a ciki in kuma dama kana yin ranar litinin da ranar alhamis ne sai ka kakkara ciki in ka kara da cewa dama kana yin ranar alhamis kana yin ranar litinin kana yin ranar alhamis sannan kuma yanzu ka kara da niyan saboda yana muharram kuma ka kara duk za a yi ta samun lada ku duba dai sadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa magana cewa yawaita ambaton Allah yawaita kaza yana salat Umar dan Khattab yace ai ku zamu yawaita yace Allah ya fi ku da yawa kuma ku yi da yawan ku gani ba akwai kayan biya haka inda za ka daure ka yi da yawan nan to abin nan ne ni abin da yake bani mamaki wanda zai ƙi ko ɗaya a ce mana ga daraja abin nan in kai azumin rana ashura a ce za a kankare ma zunubin ka na shekara guda amma wai wani ya ce shi ba zai ba mi yayi to sannan kuma kaddara ma wannan a ce man sama wanda fa yi abin nan aka ce yauman fi sabilillah wanda ya azumi kwana ɗaya saboda Allah ta baraka wata Allah Allah zai tserar da fuska shi daga wuta shekara saba'in kwana ɗaya fa in kai saboda Allah wanda ba na farilla ba aka ce Allah zai nisantar da kai daga wuta shekara saba'in amma mutum ya ce kwana ɗaya kawai ya yi ɗayan nan sai ya ce wai shi saboda ne. kuma wata rana wani fashi in ya sa abu kan shi wani abun sai kai azahar bai karya ba kuma to daga azahar daga nan sai yaushe kuma yamma amma dai shi kan mutane tunda ba da za ka yi da wasu biye da za a yi da wasu kan ba za su yi ba wani ma da an maimaita a maimaita a maimaita tambaya zai kare ce wajibi ne aka ce ba wajibi ba ne ce to ba zai yi ba wani kuma ya ce waye kashe wannan shi ne mababban ɓanna muna fata Allah ya taimake mu kuma Allah ya ƙara mu kwa ƙarfin gwiwan da zai samu na wani takarda o oh, ta wancan abin nan talaka wa talasu eh, eh ya gode ba Allah zai azumi Allah zai taimake mu shi ba zai yi ba to Allah taimake mu yau za mu yi magana akan sa'idu mini jubair rahimahullahu ta'ala wanda aka ce qala ibnu kafir rahimahullahu ta'ala ay zakarahu al-hafiz ibnu asakir wa raja at-tafsir da kaza duk gashi nan anan dai aw ba ashe nan ba nabi ne unzur al-bidaya wan nihaya wa shadaratu adh-dhahab wa bunnan wa suwar min hayati at-tabi'in dika in kana so wa bisharatu awliya'i rahman wa hasaratu awliya'i shaytan littafi ne na yusuf zamu mana shi mu gani ya tubi gida yusuf gashi nan ƙasa bisharatu auliya rahman wa hasaratu auliya shaitan ai ya kamata wannan littafi kana da shi wannan hauka ka yusuf ne shi ne sarkin littafi kawai ka lalubo mana shi mu gani to da ka wannan shi ne abin din su ne bisharat auliya rahman wa hasarat auliya shaitan littafi ne shi ma ka duba ta nan aka ce kanal hajjaj bin yusuf al-thaqafi duk da ran nan kun san abubuwa kullum wani lokaci kuma yana da kyau gaskiya ranar da muka yi magana a cikin salafin wasittun game da maganan ƙasa min nihayatul zalimin mun yi magana kan hajjaji da abubuwa da yawa sai wani ya yi mana tsokaci ya ce to gaskiya ya daidai an yi maganan hajjaji da abun nan amma da Allah yana da kyau kuma a tuno alkhairin hajjaji din kada ya zama na mu kawai maganan mugun abun nan ne shi mun sha maganan hajjaji kuma muna faɗin wannan amma dai watakila munasabar nan nan bata sa an faɗi abun nan ba kowane mutum yana da bangaren da ya muna yana da bangaren sa. ya ce wannan kaɗai aka kalla a matsayin hajjaj to hajjaj fa ya yi kokari domin shi ya sa aka yi makur'ani ɗigo digon nan gaba ɗaya ɗige nan duk da aka yi hajjaj ne ya sa aka yi su aka kammala aka gyara alƙura'ani aka yi mai wannan ɗige-ɗige saboda aka mai shakal ken aka sa mai wasu aka sa da ba ɗigo ko da sai da muka yi magana akan wani wuri aka ce naƙi aka ce ko baƙi aka yi ta rigima ni da mata an ce naƙi aka yi magana wani dutse da ya wuri aka ce naƙi aka ce ko baƙe aka ce to menene abin da ce ai da duk ba dugo da baki din da nakiya duk irin yanda za rubuta su duk daidai ne ba dige digen nan so wanda ke nan shi zai yadda aka karanta ya rike in an rubuta baki an rubuta naƙe duk iri ɗaya ne da wannan zane-zanen duk iri ɗaya za zana su ba ɗigo ba nunin ɗin ba un ɗin ba ƙafun ɗin ba un ɗin duka gaba ɗaya haka yake ba ɗigo kwata-kwata to da ka qur'ani ma yake ba ɗige in ka zo bismillahi kawai ba digon ba'un ba komi haka kawai yake in shinun ne ba digo da sinun da duk irinsu ɗaya ba ɗige ba wannan 'ya'yan duka haka suke sau da aka kaga dole ne talaki ya zama dole lokacin sai dai ya ka jiyo aka karanta ka rike ko ina sai ya ka jiyo ba za ka iya cewa ka haɗa baki ka ga nan wurin haka aka cewa saboda ka iya hajjaji zo ya don aka yi wannan aikin aka yi masu ƙur'ani wannan ɗige-ɗigen aka yi wasu aka yi abunan ninsa to sai ya ce man kaga yanzu duk wanda ya karanta Qur'an fa Hajjaj zai samu lada na ce gaskiya ne na eh to kaji go ka kari na biyu shi ma kenan kaga wannan ma babban mazaya ce yace bayan haka nan ba wanda ya taba wanda ya taba daga ma musulunci ya tsasa ya kare ya tsanna in dai akan musulunci ne mutum ya zo yi wata magana na abu sai ya balla ma ya tsan na ƙara wani wani Hmm. ehe to kaji ƙari na biyu shi mayaki ne bi ma'anar kalma hamma ta shewa tana faɗa hatta ya cikin gwamnonin da aka samu kuma wannan futuhad na nasara ta yaƙoƙi ba a taɓa yin gwamnan da aka samu futuhad da shi irin na hajjaj ba shi mayaki ne ma da kanshi da ta ɓaci ma aka samu wani mulhidi dan ilmul kalam yana magana shi da shi aka je aka yi faɗa da aka je wajen faɗan tashin farko hajjaj ya karya gadan ma tukunne ya ce ba mai gudu yana nan cikin wannan cikin wannan alfarqu bainal firaq eh banjo alfarku bain alfirq a ciki da aka zo mutumin ya zo ya ce shi ma Allah ne ya kai ma Allah ya to a ja ya fada ya da aka je fadan kuma dan kada wani ya ji tsoro yace ce faɗan kara dangi za ai sai da ya shiga har karkashin ruwa hajja sai da ya bi shi karkashin ruwa yanko kan aka zo aka take kan aka sagale yace kowa ya gani wanda ya ce shi ne Allah gashi nan an yanke kan shi an sagale kowa ya gani malam sani a kaji hajja na akai maganar hajjaj akwai ta taymi eh mhm. abin ma Allah al'awarin sawa haka ne Ya ce da wasu malaman suka tafi kuma wannan gaskiya wannan magana yana da kyau muna na kashan nan ce da wasu suka ce ma kafiri ne Ya ce a bai yiwa ce mai kafiri abin ma Allah kawai shi kuma sanul basari ko da aka zo aka ce hajjaji ya zo ya ce to mutane ne na ganin Allah ba zai gafarta min ba Allah kai ke da gafara ka gafarta min aka ba shi labari ce gafara dai na san ba hannun kowa take ba hannunka take ina neman ta sai aka ba Hassan basari basri labari sai ya ce in dai ya faɗi wannan maganar to mu ne masa fatan ya yi sa'a in dai ya samu ya faɗi wannan maganar kafin ya mutu to ya yi sa'a to saboda haka al'amarin bayan Allah mu ban ma Allah tabaraka wa ta'ala lalle kamar wani wurin za a ga abin nan amunana amma kuma wani wurin an kyautata to sai a ban ma Allah Allah shi ya san abin nan amma fa a ce yau kayi aikin da kuma za a ce duk wanda ya karanta ƙur'ani sai ka samu lada kuma ƙur'anin nan harufan da ke ciki kowane harafi yayi za a bashi lada goma goma kai ma ka samu goma goma nan to ladan nan tana da yawa na malasa sani to kuma shi mutum ya mutu zunubin ya tsaya ita kuma ladan aikin da ake ta yi yana ta tafiya to kaga ba gara mu ba mu Allah al'amarin ba kun gane abin da muke so mu ce ba so muke mu wanke ba mu ne za shari'a Allah shi ya san yanda amma dai yana da kyau mutane su rika jin wannan latsafa kada ya zama mutane na kallon Hajjaj kawai ta balli daya ta bangare daya yana da ayyukan marasa kyau amma kuma yana da ayyukan alkhairi to wannan bawan Allah dan uwa ya kyauta yayi man text yace man shi so yake da Allah Tunda da an faɗi maganar hajjaj a wannan ɓangaren an samu dama a faɗi ɓangaren da ya kyautata shi ya sa a kai maƙur'anin nan wasali ya ce duk wanda ya karanta ƙur'ani fa a duniyar nan hajjaj yana da lada ta wannan dalilin wannan abun nan ɗin da ya yi sannan kuma ga abin da aka yi ba wanda ya taɓa ɗaga ma musulunci yatsa sai ya karya yatsar nan sannan kuma ga futuhat islamiyya da aka samu har wani ba Allah ya rubuta futuhat islamiyya katal littafi don kadi ba za ka ga aikin da hajjaji ya yi ba gwamnonin da ba gwamnan da ya samu nasara kan shi aka samu aka kama garuruwa waɗanda ba musulmi ba sannan na ƙara maku cewa ka duba cikin wannan alfarku na alfirak za ka gani da aka samu yan ilmul kalam dan shi sunni ne duk da wannan matsalar da aka samu abin nan yan ilmul kalam suka dinga magana game da Allah shi ya sa aka yi faɗa shi ma ya shiga faɗan ma dan ma ka a gudu faɗan sai an gama da aka tsallaka kawai sai ya dawo balla gadan gadan da za a wuce kowa sai ya yi faɗan nan kuma har da shi jagora asali ma shi ya shiga ruwa yanko shi na ƙara mana ɗaya to ai shi sa aka ce su ni eh yi shi ya ba su son shi ai su ba ba su son shi ai shi yasa ce ma ai shi yasa ma aka kawo magana a cikin abun nan ai shi wancan din ma dan azarikan ne wanda aka yi wannan wanda aka jinjimai. da dai wasun su ma yana nan cikin alfarqu bainal firaq to shi sai da ya shiga har ruwa yanko kan yace a huta da shi ku zo ku ga wanda yace ne Allah gashi na an shiga ruwa an yanko kan shi an tsire shi jikin abu kowa ya zo ya gani to kaga ko wannan aikin kadai ai babban aiki ne to amma dai duk da karshe mu dunkule dai bawa a bashi da shi da sa kawai ya fito ko amma dai za mu ji wannan wai nan mun dan fara da dan jin daɗi ne dan kada mu zo mu ji yadda aka kwashe da shi da sa'id bin jubair kuma mu hada da wancan ɗayan mu koma mu ji kwata-kwata mu cire shi daga abin kada mu yi haka nan mu dai ɗauka abubuwa sun faru Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma bayansa wanda duk bai kafirci ba ana fata Allah ya masa afuwa ya gafarta masa abun a hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake sannan an dunkule mu ma mu dawo mu ji da kanmu kuma mu ma namu kanmu na mu namu aikin da muke yi na zagwalgwalan sai mu ji da kanmu kuma mu ma a bangaren namu kana al-hajjaj bin yusuf al-thaqafi min al-wulati al-zalimin al-ghashimin kaga yadda ya dauko ko hajjaj bin yusuf al-thaqafi ya kasance daga cikin shugabanni gwamnonin da aka sa azzalumai wanda suka yi zalunci sosai wanda suka abunan din mutane wa Ahmad, ammat sayyi'atuhu al-umma bi asariha aka ce mugun aikin shi ya game al'umma gaba daya ko ina an ji tasirin sa wa kana Khalid bin Abdullah al-Qasri aywa al-Qasri waliyan ala Makkah a lokacin nan Khalid bin Abdullah al-Qasri shine gwamna Makkah kun san shine wanda yasa aka yanke kuma ya layya da wancan ko ya layya da wane ne masunan sunan shi ibnu wannan wane ne makaranta ran nan banda ibnu marisi ba ibnu marisi abun nan ba kun kas ne ba ja'ad din ba ai wannan shi dalibin ja'ad din ne wanda aka yanke aka ce asalin shi dalibin ja'ad ne abun nan bane ka subhanallah mun mance dan bar za mu tambaya kwanan na aka yi mana gaya mana to sunan shi ba da za ka eh? eh now <laughs> to shi ke nan ya mutta to na ka shi da ya laye da shi ranar sallah ya ce shi shi da ragon shi ko waga ta khabara ai wannan khubara bi wujudi su ai wannan sa'id bin jubairin fi wilayatihi aka ba shi labari cewa sa'id bin jubair yana nan ya zo cikin karkashin mulkinsa fa arada an ya takhallasa minhu saboda aka sai nufin ya samu ya kubuta da gare shi shi ya samu ya sa kawai a huta dan kada ya ja masa fa alqa alqabd alayhi wa ataqalahu saboda haka kawai ya kama sa aka kama shi daure shi aka tumumiye shi da abin da aka daure wa arsalahu ila alhajjaj adh-dhalim saboda an san hajjaj na neman shi lokacin wa dakhala al-imam shi wannan bawan Allah imam ya shiga gaban wannan azalumi ga abin da ya faru nan qala al-hajjaj da yazo gaban hajjaj sai hajjaj ya ce mai masmuka ya sunanka qala sa'idun sa'id shi ko yace sa'id bin jubair suna na kenan sa'id bin jubair shi kuma qala al-hajjaj bal anta shaqiy bin qusair yace mashi ai kai ba ba maimakon sa'id ba sa'id ba ne kai shaqiyun ne kuma jubair bin kasir wanda aka karya kenan yanzu kai ai ya ce sa'id bin jubair sai fassara sunan shi kai sa'id mai albarka ibnu jubair dan wanda aka dora aka ya faɗi daga abun nan yace a aina ai yau kai shaqiyun ne ibnu kasirin ai kai dan kariyayye ne abun nan ne mara arziki ne kuma kariyayye dan kariyayye an gama da yau qala sa'id bal kanat ummi a'lamu bismi minka ya ce to ai mama na ko ta fi sanin sunana a kanta. ai mama na ta san sunana an san sunana a gidanmu ba yadda ka ce ba ne sunana mama na ta fi ka sanin sunana alhajjaj hajjaj ya ƙara cewa ya ce shaƙiyar ummuka ya ce ai mamanka ma ta rashin arziki da ta haihu ka wa shaƙita anta kai ma kuma ka gama rashin arziki tunda ka shiga hannu yau qala sa'id alghaibu ya allah ya ce wannan kuma allah ne ya sani ce mama na ta rashin arziki ko ni na rashin arziki Allah shike da sirrin bayansa ta alhajjaj ya ce la'ubaddilannaka duniya na naran talazza ya ce ni kuma zan canza ma da wannan zaman na duniyan nan yanzu zan musanya ma ka je ka shiga wuta wadda wutan nan tana ga balbala? haka tafi qala sa'idu shi ko sa'idu ya bada ansa ya ce lau alimtu anna zalika bi suka lattakhasuka ilahan ya ce inda na san wannan abin da za a ce ka kai mutum ya shiga wuta da a hannunka yake da kai ke sa mutane wuta to da shi nan sai rike ka abin bauta da kawai sai ce to sai koma rika bauta ma dan wanda ke da wuta ya kamata ji tsoron shi amma ko ashe ba kai bane ko shi ne mai wuta to kai ma ka samu ansa wata ran al-hajjaj yace fama ma qawluka fi muhammad to me zaka ce game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam قال سعيد نبي الرحمة وإمام الهدى صلى الله عليه وسلم wannan shine abin da na sani annabi sallallahu alaihi annabin rahma ne kuma shugaban shiriya ne shi qala al-hajjaj wama qawluka fi aliyin a huwa fil jannati am fil nar game da ali saboda ina kake kai aka tambaye shi Tomi za zaka ce game da aliyu aliyu yana aljanna ne yanzu ko yana wuta shi kuma ya ce ga amsa nan ya ce lau da kaltuha ku arabtu man fiha arabtu ahlaha ya ce da na shiga ciki da na shiga aljannan ko na shiga wutan na ga abin da ke ciki da na gano suwa ke ciki amma ban shiga ba aljannan ban shiga ba wutan ma ban shiga ba sau da kai za in gano wanda ke ciki ban sani ba kun ga amsa alhajjaj fa ma qawluka fil khulafa me ka ce game da sauran khalifofi su kuma sa'idun ga nashi nan qala yace lastu alaihim biwakil ba a sa ni a zamani ne zan tsaya musu mai bincike su ko masu wani ba san ku ba ni iya a komai kansu hajjaj yace fa ayyuhum a'jabu ilaika a cikin khalifofin waye fi burge ka wane ne ka fi sowa ka fi sha'awa kai a cikin su ga amsa nan sa'id qala arbahum li khaliqi wanda mahalicci na ya fi so Wannan Allah ya fi yadda da shi a cikinsu su nima shi na fuso? so ta kun ji amsa ne qala al-hajjaj <laughs> kayo barakallahu fiku ai ga amsa ta yi qala al-hajjaj fa ayyuhum arda lil to a cikinsu wa kake gani wanda Allah ya fi yadda da shi a cikinsu? su ya ce ilmu zalika inda Allahi Allah alladhi ya'lamu sirrahum wa Ya ce sanin wannan yana wurin Allah tabaaraka wa ta'ala wanda Allah shi ne ya san ɓoyensu da bayyanansu wannan magana kan wannan kai ma Allah shi shigi Allah shi ya san sirrin sai san ɓoyensu ilimin wani wannan yana hannunsa alhajjaj hajjaj ya ce mashi uhibbu an tasduqa ni ina so ka faɗi man gaskiya illam kallan lan ka shi ko sa'id yace sa'id ce in ma ban so ka ba ko ba na son ka lan ka to ba zan ma ƙarya ba ko ban ka to ba zan ma ƙarya ba alhajjaj ya tambaye shi ya ce fa ma balu lam tadhak ya ce to me yasa ba ma ganin kana dariya kai kullum a fuskar ka gintsa take ba dariya ba wani abu sa'id qala sa'id ya ce wa kaifa yadhaku makhluqun khuliqa min tinin wa tinu ta'kuluhu an-nar ya ce yaya kuwa mahalicci zai koma ko da yaushe dinga dariya wanda asalin abin halitta nake son ce yaya abin halitta ko kaifa haku yaya makhluqun yaya abun halitta wanda aka halitta shi khuliqa min tinin wanda aka halitta shi daga laka zai rika dariya wa tinu ta'kuluhun na bayan ko kasa ma wuta na cin ta saboda masifan wutan lahira wutan lahira ba ta barin komi makamashin ta ma duwatsu ne da mutane saboda haka abin nan ne saboda haka ya zai koma ta dariya ai dariya ba abin da mutum zai zauna wai har ya tafi dandali a ce kawai ya zauna wurin ba abin da ake banda dariya kawai a zauna wannan ya faɗi magana kyalkace da dariya wani fa in yayi dariya har sai ya sarki a ce sha ruwa wani ya dariya har sai ya faɗo daga inda ake zanne kawai ya wuntsulo a tattaro a tada shi ya faɗo dariya ta kai dariya har sai da wuntsule wannan ba daidai bane ba ɗabi'a musulmai ba ce yawan dariya fa inna kasaratul abdahik tumitul qalb yawan dariya in ta yawa tana ke kasar da zuciya mun taba faɗi nan cewa wannan hassan basari rahimahullahu ta'ala ya taba wucewa ya ga wani kawai ya matashi yana ta dariya ya dawo ya ganshi yana ta dariya shine daga baya tsaya ce kai na wuce kana ta dariya na dawo kana ta dariya menene ya sa kake ta dariyan nan an baka labari ne daga sama cewa kai dan aljanna ne an gafarta maka ya ce a'a ya ce to ne na dariya haka kai da kake da matsala nan gaba shi ko yaron ne ya ce daga yau ba zai kara dariya ba har ya mutu ba kara ganin kuma ya yi dariya ba suna kada mutum ya ce zai je dandali ya zauna ya ta hira ya ta dariya ko yaushe dariya ko yaushe dariya ba daidai ba ne tana ma zubar da mutunci ko da yaushe ta dariya a yi dai takaitaccen abu kada a wuce wuri kada ko mutum ya ce kwata-kwata shi kuma ba abu kwata-kwata kada dai a wuce a zaman a tsaka-tsaki ya fito ko hajjaj ya ce fa ma baluna na bahak to me yasa mu muke dariya ya ce me yasa muke dariya mu to ya tambaye shi ko sa'idun ya wannan kala lam tastawil qulub zukata ne wasu daidaita ba tukunna zukatan ne yanzu karkatattu baudaddun zukata gare ku shi yasa har yanzu ba magana wannan ba zukata ba sa ba sa yin daidai ba su daidaita ba tura ku ثم أمر الحجاج بالذهب والفضة واللؤلؤ والزبرجد sai Hajjaji ya ɗauko ya nuna masa duniya aka ɗauko lu'ulu'u da zinariya da azurfa da lu'ulu da zabarjar duka nau'uka ne na kayan karau aka ɗauko su aka kawo fa jama'ahu bayna yadayhi aka tattara shi gaban shi wa qala li sa'id ma taqulu fi dhalika me zaka ce game da wannan wannan abun fa kaman na ga kaman ko bai dauki duba ga yadda yake cewa sau da aka mi mi aka ce da aka an abun nan dinsa ya ce mi za ka ce game da wannan game da waɗannan mi za ka ce game da yadda muka tattara sunan dai gabanmu da yawa ƙala sa'idun in kunta huli tattaki bihi a yau mai kiyama fa salih ce, in ka tara wannan ne don ka ji tsoro ka kare kanka daga firgicin ranar tashin alkiyama to yi dukiya ta yi amfani wa illa in ko ba haka ba fa faz'atun wahidatun tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at in ko ba haka ba to ka sani ranar kiyama firgici daya zai sanya duk wata mai shayarwa ta ɗimauce game da abin da take shayarwa ta wurgar da shi ba ta masa inda take ba wala khaira fi shay'in min ad illa ma tsaba wa zaka kuma babu wani alkhairi a duniya sai abin da yake mai kyau mai daɗi wanda zai tsaga ma mutum matsayi wanda zai taimaki mutum ya tsira a lahira kenan amma duk abin da mutum ya tara a duniyan nan wallahi in dai ba zai amfane shi ba a lahira ya sha wahalar banza tun da ranar da mutum ya mutu ba abin da zai tafi da shi daga gidan nan sai abu biyu kuma abin nan wanda gara ma ɗaya yana da daraja Shi ne lufafa da turare turare so da yawa so da yawa mun ji wallahi wani lokaci mutum yana da wadata aka je ɗakin shi lokacin da za a yi mai wanka aka yi wanka aka gama aka nomo lufafan nan aka sa malam in aka zo za a ɗau turaren nan wani sai ce a duba ciki dai a ga wanda ya buɗe kada ya barna sai an nemo wanda ya buɗe saboda wai kada a fasa sabo kayanka ne fa amma wallahi za a ce kada a fasa sabo a nemo wanda ka buɗe in aka nemo a yi pes pes pes so ne ce ya sa ya isa a bari haka nan in ma an sa da yawa zai damu mutane a nan naɗo a nan naɗo a tadda mutum ga riguna ga kaya ga takalma ga huluna ga agoguna ga kaza ga wayoyi mai tsadai mai lankwasa mai tsayen mai kyarma mai yan fitattun nan mai kamar ɗan dunkulen abin nan masu wanda wani ma in kaje ta ba a gaban shi kenan ya a tsaci wallahi ko wanda in kaje waya kaje mai masifa wata wayan sata aljihu irin mai zafi zafin nan mai zafi mai kona mutane wallahi kaka aje ta gaban wani domin wani ya ganta inda yana da wannan mayatan wallahi ha ga masallan nan wayan ne yake kallo ita tunanin ta wace hanya zai biya samu irin ta ko dai ya surub da taka ne ko ko dai ya ta tunani yayi ta tunani to amma mala ranar da mutum ya mutu wallahi duk za a tattara su a tattara su a tattara su a kawo ni daya tara bayan an ɗauki kwanaki malam sai a zauna ce a zo duk a yi masu kuɗi kaga wannan wayan ta kan aka ɗaga ta ta miliyan ɗaya ko ta wani abu wallah aka kira mai sai wani da wuya ya sai ta ɗari uku saboda ya san kamu mai ta ya mutu da wuya ya sai ta wuce ɗari uku Allahumma illa in ana so ma abun ya yi daraja idan aka yi masu kuɗi a dawo a taimaki magadan a ce to kun da aka yi makayan nan kuɗi kayan babanku wanda kun ji wayan nan a mata kudi 300 wanda ke da 300 ya sa ya dauka kaga shi zai amfana da abin amma kaza kuɗi kaza wanda ke da kuɗi ya sa ya dauka wallahi har mota ina na ga sadda aka zo mota da aka zo motan nan malam in ka yadda masu sai suka yi mata kudi da suka ji ta mai mutuwa mu da kanmu muka hana motar ta fita daga gidan da muka yadda aka yi mata kuɗi na ce a kai ne babba cikin 'ya'yan shi duba nan ai cikin kason da ake da shi kuma sauran 'yan uwanka mata ne kaga zaka rika taimaka su ma da mota tunda kai namiji ne dole zaka ta daukar dawainiya to kai ɗauki mota da wannan kuɗin a cire cikin kasanka amma a fita da ita haka a sai da a banza kuma ku dawo wata rana kuna neman mota a cikin gidan a bata haka nan haka fa muka tsaya kan wannan abu a nan garin akwai mutumin da ya mutu da daddare ranar laraba malam kafin a kai shi matsawarta sakan bon na gidan akwai babba kanan ya kasa bacci gaba daya ya kasa bacci aka gai fito dai gaba daya ce shi fa ya kasa bacci ana tunanin saboda baban na kwance ne ba kai shi makabarta bai kasa bacci yace ina aka ce yace ba wannan bane fa shi shi abin da ke damun shi wayoyin baba fa suna hannun yayan can kada fa da daddare ya ta transfer show show show ya gama daddebe kudin baba ya tura account din shi kafin safiya ta yi aka ce to yanzu me kake so a yace a kwace wayoyin a cire sim din a raba sim din a bada sim can a rike a bada wayoyin nan a rike wallahi sai da aka yi haka aka ciro sim na ka sa ledan ledan wa kuke ce mata ledan da ake mulmula tuwo yawwa santana eh ita wannan ya kware aka nan nade su a ciki aka ku a <laughs> nan gwaro yana da iriya zai ji dace ledan da ake mulmula tuwo kai a yi ake sa biski yi biski mai shiga leda ne eh <laughs> ga za ka nannaɗe sa ciki na aka gama shi ke nan da safe dai iya kwanciya aka zo da safe aka ce to an dawo makabarta ana bin shi dubu ashirin ko da nawa ne suka ce su ba su san wannan magana ba ba su san wannan magana ba amma da aka yi kwana bakwai sai suka yi ittifaki suka ce a je a duba balances din shi a zo a raba cash kowa na da bukatar kuɗi a bashi kawai a raba wasu daga nan sai gari suka samu wayoyi masu tsada bakwai da hamsin hamsin. suka sau amma sun kasa biya mai dubu ashirin da wani abu to yanzu mahaifin mutum ko ka san da bashin nan ko baka san da bashi ba har wani ya iya karfin hali ya ce yana bin shi dubu ashirin da wani abu kuma ga kayan shi za ku zo ku kwasa haka nan ba ka iya biya ko ba komi ba a biya mai waɗannan dubu ashirin da bakwai a ce shi kenan je ka ai ko matan mutum ko shi kaɗai da shi da matar shi ne a zaman da aka ya cancanci ta biya mai dubu ashirin da bakwai kuma inda shi ne ita ta mutu ba amma yau fa ka gani yadda abubuwan su sau da aka mutum ya san abin da zai yi wannan wannan wannan wannan ya sunan harunan rashid shi sun ya zo ya tadda mulki mulki na da ƙarfi amma da ya hau ya ga irin abubuwan da ake ciki da yadda abin nan wata rana da ya zo ya ya ce yanzu fa gidan nan idan mutum ya zo ya fita ba bai fita da komi sai fa wannan abin da abin nan ba ya ce amma kai shi makabartar ya gani da ya kai shi kuma ya ga kabar ya ga kaza ya ce oh yanzu mutum ya fita daga gidan nan sai dai ya fita daga shi sai lufafa sai fa turare ya ta kuka kuma daga nan bai daɗe ba shi ma ya mutu wanda ba shi ba ma yayi yi da yawa manya-manyan sun yi wani ma har sai da ya shiga kabarin ya kwanta ya gani ya fito ya ce ya man la ya zulu mulku irham man qad zala mulku ya ce ya wanda mulkinsa bai karewa ka ji kan wanda mulkinsa ya kare wanda ya zo makabarta mulki ya kare da abin da ka tara da abin da kake da shi da na matsayi da na fada a ji, da na dukiya da na yan uwa da na yaya da na abokai da na kowa kowa zai kai ka makabartar nan ya dawo ya baro karan nan daga kai sai aikinka sai abu daya tal shine aikinka shi yasa ka ce kai abota da shi imanin nan da aiki na kwarai shine abokin da zai bi mutum har cikin kabari amma duk sauran nan malam za su dawo ba wanda zai bi ka da su ba wanda zai yarda a tafi tare da shi kuma na sha gaya muku maganan nan jama'a mu rike maganan nan ta shiga cikin zukatanmu wallahi mutumin da ya shiga makabarta mutum fa yana shiga cikin kabarin nan ana sa shi a nan ka tara ka gina ka ɗebo ka tara ka yi gida gidan sama ma can sama ma kake kwana amma ranar da aka je makabarta a sauko da kai a ɗauko kayan da ba yadda za a yi ka ɗinka shi ka sa ka yawo yanzu shine lufafa a naɗe mutum daga ciki mayafanka da zannuwanka da riguna duka gaba ɗaya malam ko safa a ƙaba ba a sama haka za na naɗe mutum da wannan a nufi makabarta ana zuwa in ba yi sa'a ba sadda za a makabartan nan malam da an ɗauko wata motar ka aka ce ko anan za a sa shi sai a ce ina ina a a ko dai a nemo mota ta makara in kusa ne ko ko a ji nemo masallaci a aro motan kai gawa kawai a saka ka ciki ana tafiya tana haka tana mutsu mutsu mutsu kikiu kikiu kikiu a zama gangara in aka kai wani wurin a makabarta aka ji ba za ta wuce ba sai a ce a tsaya nan nan ake tsayawa yanzu da damina ne kar ta kafe a tsaya a ɗauko shi daga nan a ƙara sa ƙafa ana zuwa wurin nan idan hadari ya taso ba wanda zai ba da shawaran a'a da Allah a jama'a tun daga hadari a maida mamacin nan mun dawo da shi gobe saurin da za a yi a sauri a sa mutum mu mu koma saboda aka sai a shiga a taya masu gina a taya masu sauri a sauri a sauri a sa ka a ciki ko a sa ki saboda su su sauri su dawo kada su jike kai ko a saka ka wurin nan in aka yi sa a kwanan ruwa masu aikin su wanke hannu a bisa mutum wani haka ya ce shi ma mun karanta ne ya ce shi hankalin shi bai tashi ba sai da ya ga babban abokinsa da ya san shi ya san matsayinsa ya san girmansa ya san yadda yake da nuna abun nan ya ce yau sai ga shi da aka yi shi makabarta inna lillahi wa inna ilaihi rajo ya ga an yi cabal-cabal an gama sa shi a kabarin nan an yi cabal-cabal an gama sawa malam da aka zo duk zai wanda zai wanke hannu sai a ce sa hannunka nan sai a sa bisa kabarin nan a wanke wannan taban bisa wannan yana fa ciki ya tuna da girman shi ya tuna da matsayinsa yau da wanda ya isa da wanda bai isa ba yana ta wanke hannu bisan shi ana zubar da ruwan nan bisa kabari da wani ya ce wanke hannu ne sai a ce nan zo nan sai zo ya dora bisa kabarin sai ya tabal tabal tabal a wanke mai wannan taban kawai wanke bisa kabarin saboda ana so dama a jika kabarin to haka yanzu an jike shi gaba daya daga nan ya fashe da ihu ya ce kai ranar da aka zo nan wurin malam a ce matsayin wane yau ana wanke hannu bisan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ta ihu to ya Allah ma ya taimakai da yi wannan tunanin to ƙasan nan da kai ta tarawa kana gini bisan ta yau ka koma cikin ta ita ce bisan ka kuma wallahi zai wahala a kai mutum makabarta a sa shi yau a wani ruwa a kwana ruwa ƙasan nan ba ta haushi ba domin da an yi ta ruwa tun da an riga an rarrake tsakiya wannan itacen da sun ji ruwa zama kawai za su yi wannan nauyin ƙasan sai dai ƙasa taɓaɓa ku tuna in an giggita wannan itace an giggita an giggita an giggita ɗebo kwakwabba fa ake a yayyabe a yayyabe ba duk nan sai dai mata ne zamu ga su ne kadai zamu ba wannan labarin su da ba sa zuwa makabarta ba su sani ba Allah bai dora musu ba amma duk wanda ke nan yawanci ya san yadda ake za a yaɗe a yaɗe a yaɗe don aka ruwa ta jika ta ƙasan ta jika ruwa ya tabi ta jika ga can ƙasa rami nan kawai abinda zai ya zabge kawai ya ballaye ciki shikenan ta sama sai ta yi ga nauyi sai kim shikenan an gama yau kasar nan ta koma bisa mutum an gama shikenan saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana zai wuce ya ga mutane sun taru a wani wuri ya tambaya ce menene ake a can aka ce wasu ne suke sa dan uwansu cikin kabari haba malam sai yanke hanya ya shiga gaba aka bi shi da sauri yana sauri da ya je je tsugun tsugunna gaban kabarin nan mai bada labari ya ce ni kuma ne ni ma na koma ta gaban shi in ga me zai yi ya ga yana caka wani tsinke sama yana kallon kasa ya ba su labari ya ba su labari ya ba su labari yadda ake cire rai da yadda ake dauka sannan yayi kuka yayi kuka yayi kuka sai da ya jike gaban wurin sai da ya jike sannan ya juyo ya kalle su ya ce ikhwani ya ce ya uwana limithli yau al-yawm fa'iddu yace kun ga saboda irin wannan ranan wallahi kowa ya tanaji wani wurin da ya ga haka nan sai ya ce ai alkabaru auwalu manazil min manazil akhira ya ce kabari shine masauki na farko na masaukin lahira wani wurin ya ce man mata faqad qamat qiyamatuhu wanda ya mutu shi kiyama shi ta riga ta tsayu ya ƙara wani wurin ya ce alkabaru rauda min riyadil janna imma rauda min riyadil janna wa imma hufarin min hufarin niran kabari ko dai ya zama wani dausayi na aljanna ko ya zama wani rami na wuta in an shiga ciki magana ta kare saboda wannan shi yasa ake neman tsari daga wannan ake tatta ake tanaji ake shiri ake jin tsoro kada mutum sai ya riga ya shiga wurin nan ba a dawowa da ana zuwa lahira a dawo tabbas da yanzu annabi adam na nan da ulul azami da sun dawo in kirki ke sa a dawo da yanzu kam sun dawo don ba wanda ya kai su kirki amma ba dawo ba har yau kuma afdalul bashariya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yau shekara dubu da wani abu kenan bai dawo ba da za a dawo ko da shine mafificin halitta da nan akwai wani abu na kirki wanda ya kamata ya samu da yanzu ya dawo ko haka in an tafi ba dawowa kowa ya tanadi kafin wannan lokacin alayyati halin wannan shine dai abinda ke cikin abinda ya kamata mu lura duk da dai ba abin nan ne muna maganan kissan wannan labarin amma dai mu lura da abin yayi maganan dariya yace ai su abin nan ne yayi maganan ga dukiya yace dukiya in za ta yi ma amfani a lahira to shine thumma da al-hajjaj bil aud wan nayi sannan shi yace hajjaj yace a kawo wannan asalin wannan out abun kamar molo abun da ake kiɗi da shi kamar yanzu mu dai a zamani dai ka ce jita ko ko ka abun nan wannan abun gozgo abun da ake kaɗawa ya ce a kawo shi wannan ya da sarewa irin wadda ake busawa ita kuma wadda ake karawa a busa za ku ga ibn qayyim cikin iga lafan duk yayi magana kan su da yadda suke illanta zuciya da yadda suke banna falamma duriba bil yayin da aka buga wannan kaman kalangu aka kada aka buga abun wa nufikha bin nayi aka busa wannan abun ita wannan sarewan ko mabusa aka busa ta kamar a ce a samu piano shine yaran zamani kamar piano wanda za sa yi fifi da aka busa baka sa'idu sai sa'idu ya fashe da kuka da ya ji waɗannan saututtuka domin waɗannan saututtukan in mutum yana so ya zauna lafiya a nan duniya ya zauna lafiya a lahira to ya kiyaye jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wanda aka jiyar da kai ko ba da son ka ba ya zo shi ma kai sauri ka bar wurin in a waya ne ka tura shi in a wani wuri ne kai amma mutumin da yake jin kiɗi da waka kullum ko namiji ne ko mace idan saurayi ne ko budurwa ne cewa kai zai wahala bai yi zina ba wataran yana nan cikin igafatul lafan to duk mutumin da ya dimanci jin kiɗi da waka ko da yaushe to kuwa sai kiɗi da wakan nan ya sa ya bugu ta yadda zai zina wata rana bai san yayi ba ma ya ce kiɗi da waka suna bugar da mutum fiye da yadda kayan maye suke bugar da mutum kuma zan ba da misalin da aka bayar ku ji wataƙila yin kuka kalla kuma za ku ga haka ne ya ce idan mutum ya sha giya yana buguwa ne gayata bugawar wadda za ta yi mai awa ashirin da hudu ya tasa kai ya ce amma kiɗi da waƙa in mutum ya bugu da shi tun yana yaro in ka iya wata waƙa da kiɗi har tsufanka in ka gana ma sai ka tuno ta a ji kana ta yi malam sani wane ya fi bugawa to kaga wannan ashe awa 24 amma wakar da ka iya yanzu tun kana yaro primary in ka ga dama wata rana in ka tuno ta sai a ji kana yi ashe an bugu fiye da wancan sannan wanda ya yi waka kuma ya bari shi kuma a cikin igasan ne shi shine yayi tafiya sai ya isa wani gari ya tadda abokan shi a wurin sai suka bashi masauki da suka bashi masauki sai ya ce sai aka ce yau za a kawo mai abinci a yanke raƙuma a kawo mai abinci a zo da yara mata su dinga rawa su ne mai kiɗi sai ce shi dai ya yadda da wannan waliman da za a mai ta a ci abinci a sha abinci amma ban da kiɗi bai son kiɗi sai aka ce mai saboda mai bayan kai ma da makaɗi ne sai ce ya tuba to yanzu me yasa baka so ya ce saboda yana tare da yaran shi 'yan mata suna na a cikin tanti a to mai matsalar yan ma ya ce in budurwa na jin kiɗi da waka zai wuya ba ta yi zina ba ba so yaya nasu yi zina in kuma kun matsa sai kun samun kiɗi da waka to zan yi gaba in ya da zango na can ba son masaukin ku in kuka je kuka faɗi wani wuri suka ce ina kuka ji ku ce na nan cikin igafatul lahfan na ibnul qayyim al jawziya rahimahullahu ta'ala to da aka yayi magana kan wannan to kaga ashe hadarin su sannan abdullahi bin mas'ud ya ce. duk zuciyar da take yawan jin kiɗi da waƙa to munafuci zai tsuro a cikin wannan zuciyar kamar yadda kuka san in ana zuba ma ƙasa ruwa tana tsuro da ciyawa to haka in mutum yana jin kiɗi yau da gobe kullum yau da gobe yana taji yana taji sai munafuci ya tsuro cikin zuciyar nan tashi kamar an zuba ma ƙasa ruwa ya fito sau da haka waɗannan abubuwan mai ƙoƙari mai ta kakkauce masu ko kuma tubi ne nasa aljuhani lokacin da ya zo barin duniya abin da ya ma 'ya'yansa wasiya kusan abu uku ne ya ce ina maku umarni da karatun alkur'ani ku yawaita karatun alkur'ani ko da yaushe kuma ku rika zuwa wurin waɗanda suka iya shi kuna ji daga bakinsu kuma kuna jin ma'anoninsu ƙur'ani daga bakinsu kaga ku rika zuwa makaranta kenan har mutuwan wasu yadda ya ma 'ya'yan shi ku ta zuwa makaranta kada ku rika yin zuwa makaranta ku rika zuwa makaranta kuna jin qur'ani daga bakin wanda suka iya kuma kuna jin fassarar daga bakin waɗanda suka iya abu na biyu yace ku yayi jin kiɗi da waka domin in dai kuna jin kiɗi da waka to ba sa zama wuri ɗaya da qur'ani da kun fara jin kiɗi da waka sosai da kun manta da littafin Allah da kun manta da littafin Allah daga na asara ta same ku yau har karanta muka yi wani daga cikin magabata yana cewa in kana so kakkari haukan tsufa ka rikice in ka tsufa ka damarmarce ka yawaita karanta qur'ani tun yanzu ba za ka yi tsufan da za ka ruɗe ba ka rasa inda kake sau in ko ka cika ba da cin kiɗi da waka ko da yaushe to kuwa zai mantar da kai littafin Allah in ka manta da littafin Allah ka shiga uku nawa kenan biyu na uku yace ce ku kiyayi cin bashi abu bai zama ma dole baka ka ci bashi ya ce saboda in kaci bashi in ana bin ka bashi da daddare ya hana ka bacci da rana ya zama ma da mutunci wanda ke bin ka bashi da ka ganshi sai ka fara jin tsoro kada fa ya tuno kada fa ya magana bashin nan kada fa ya magana da aka waɗannan su ne abin da ya magana ciki to kun gani ashe dai wannan abin da aka yanzu ko kun ga yahudu su da suka ga cewa wannan shi zai samu manta da littafin Allah to kiɗin nan kyauta ma za ka samai ko ta ina ana ta zuba shi ko ta ina a zubo shi su sun san me yasa dan yanda muka karantar nan su ma sun sani cewa in dai za a yi ta jin kiɗi da waka to ko mutane za su yi watsi da littafin Allah in ma hissan wa in ma ma'ana ko dai kai tsaye ma su daina karanta kwata-kwata ko kuma a karanta ba a ganewa in ko ba a ganewa daga nan shikenan ya dan fito to kun ji sau da aka aka kada su al hajjaj ma يبكيك a huwa la'ib mi ya mantar da kai wasan ya abin nan ɗinka saboda wasan da kaji abin da kaji ciki ne ya sa ka ƙala sa'id huwa al-huzun ya ce bakin ciki ne amma naf busa wannan da kai da naga ka busa wannan mabusan fa zakkarani yawman aziman sai ya tuna man da wata rana mai girma yawma yunfakhu fi su ranar da za a busa cikin ƙaho kun ji shi abin ne. shi yana nan a duniya shi kuma yana can lahira shi yasa ake cewa bayan Allah su zukatansu alwahuhum arwahuhum haula al'arshi su zukatansu suna can gefen al'arshi su ko lalatattu arwahuhum haula al-hush su ko lalatattu rayukan suna nan suna zagayawa a masai daga su ci abinci sai su je bayi daga su ci abinci sai su je bayi su kawai a ci a sha suka sani su ko bayan Allah rayukan suna can na zagayawa wajen al'arshi shi kun ga lokacin da yake sa a busa wannan abin a ji daɗi shi da ya kuka sai ya ɗauka daɗin waƙa ya ji ko daɗin wasa ya ce ina baƙin ciki na ji domin busa wannan da kasa aka bura aka hura wannan mabusan da aka yi ba abin da ya tuna min banda ranar da za a busa kaho kowa ya mutu wa amma al'udu shi ko wannan aud na abin da aka yi wannan gangan da shi ko wani abu molo wa shajaratun qut'at min ghairi haqqin itace ya ce aka yanko ta an je an datsi itaciya a banza ana amfani da ita inda bai dace ba ita an wulakanta ta halitta Allah ce itaciya ce da gidda saro ta akai akai amfanin da za a samu lada kaga an yi daidai amma an je an yanko iccen a banza ana asara ita ma itace da tana da magana da baki da tayi bara'a da ku saboda itaciya su kansu itacen ai shine mu karatun na ran nan wani da ya ce ya yi sallah ya yi mafarki gashi ya karanta alkur'ani ko a cikin littafinmu mu adabul islamiyya ko ya ce ya yi mafarki ya karanta alkur'ani sai ya yi sujada da ya yi sujada kawai sai yana da karkashin wata itaciya bayan itaciyar da ya yi sujada ita ma itaciyar sai ta yi sujada sai ya ji tana cewa Allahumma ktub li alhali inda wa rukran sannan wata zukuran sannan wa taqabbalha minni kama hamin min abdika Dawud ko ɗauka ma ƙalari kamar ma'ana wannan ya ce sai ya ji haka sai ya taso ya gama manzon Allah ya ce ya yi sujada ya yi mafarki gashi ya yi karatu ya yi sujada yayin ya yi sujada nan ga abin da itaciya ta ce saboda abin nan ɗinta itaciya ta yi karatu ta yi sujada ta yi karatu saboda haka su ma suna da abin nan da irin yadda suke bauta Allah tabaraka wa ta'ala kuma mun karanta nan cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa kan mimbarinsa kututuran dabino ne yana kuduba a kai lokacin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam minbari wata rana yana kudu ba ka ga yana magana yana haka aka ce wata mata a wata ruwayan a wani wuri aka ce wani amma dai wata mata aka ce ta kalla ta ce god gaskiya abun nan fa na motsi da annabi ya fado gaban mu fa za mu ji kunya kun san mata a ce annabi ko namiji ne a ce ka fadi gaban mata kare wasu ta fadi cikin su amma ka fadi gaban mata su kansu ma sai sun ji kunya sai dai ko in na yanzu ne su ta dariya an ba ka wata da zawa ta ka faɗi gaban sai ka shiga uku kafin ka kai kwabo sun kai shi london cikin whatsapp da hotonka ina ya kai yadda ka faɗi ya za nike mamaki wanda zai yadda ya tsaya sahun bayan can na ƙarshe a ce kullum sai ka zo latti akwai wanda kullum shi sai ya zo latti yana sahun bayan daga shi sai bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ina ko rigar da ka sa sun zani ta mata ina ba yi karatu da su ai sabon baya bai yi ba sabon baya bai yi ba malam sabon baya ina ai wanda yake zama sabon baya kullum ma in ka daina gaisa da shi ka kyauta a haka malaman tarbiyya suka ce suka ce in mutum kullum yana sahun baya kullum yana sahun baya in ka rika gaisa da shi sai ya harbe ka wata ran kai ka zo dan sahun baya wani wurin cewa ya ku yi kashedi da baya-baya kullum a ganka a baya-baya wajen addini ana ganin ka kai ne na baya-baya ya ce wallahi wanda yake baya-baya ko da yaushe ina tsoron kada a can lahira ma ya zama can baya-baya yake ta dai kuma kowa zo da wuri a za a yi suna zama a to to amma wani hajjin ma'a kwata-kwata ba a rubuta sunan shi gaba ɗaya wani sunan shi ba taɓa rubuta shi a fayil ba an ce mala'iku za su sauko kullum ɗazu muka yi karatun nan mala'iku za a zo kullum akwai mala'ikun da ke sauka su zo su tsaya a ƙofofin masallaci suna rubuta sunan wanda ya zo da wuri kowa wanda ya zo da wuri suna ɗauka attendance amma wani shi tun da yake bai taba shiga attendance ba ko da to ko makarantar duniya ce baka taba shiga attendance ba dan malam ya kada ka sace yayi laifi babu sunan ka hajin shi kwata kwata baka taba zama haji ba an zo attendance ba wai 75% ba ko 5% din baka da su ya hana ka jaraba ma ya ga dama ce ba zai yi ba ni wannan is not qualified ya jaraba ta na san kuma akwai irin su a biyu wani in baka samu wannan percentage in ba ko masters kake yi wallahi baka yi saka shiga jaraba wannan ba ba zai baka baka shiga ba ka zama ajin shi saboda me baka shikenan to balle masallaci a ce Allah bai ba taba dauko record aka kai sunan ka ba duk juma'a kai zero duk juma'a ka inna lillahi wa inna ilaihi kuma fa akwai su cikin nan yanzu a latti sai bakin titi in sun tambayar ne sai bayan karfe tun daga nan kun shiga kurkuku wallahi duk wanda ke sallah wannan bayan kejin nan tun daga nan ma ya kai kanshi kurkuku Allah sauƙaƙi ka zo da wuri ta sau da haka me ya kawo mu nan wa, ina muke na haka aka yi aka abin nan ba sau da haka ya ce shi ya tuna da wannan itaciya yawa mimbarin can aka ɗauke shi aka ajiye shi aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minbari matan nan aka ce tana da kafinta ƙwararre ce to aje ai ma ka yadda ai ma minbari yace in kun so to amma ku yi shi matakala uku kawai in za a yi a shi matakala uku aka je aka yi minbari matakala uku aka kawo mala ana zuwa aka sa minbari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan wannan kututturan nan aka ɗauke kututture aka kai waje aka aje annabi ya hau sabon mimbari ya inna alhamdulillah haɓa malam sai kututture ya fashe da ihu annabi ya ƙara karatu yana ba yana magana abba ice ya fara kuka kowa na jin kukan yana tsuwa kaman kukan jariri ko kukan zumawa yana yana kuka mu ana jin kukan shi yayi kuka annabi na ƙara ambaton Allah yana ƙara kuka abun nan bai daina kuka ba sai da annabi ya je mai haka ya lallace kamar yadda uwa ke ma dan yaro a lallace ya daina kuka annabi ya shashafa ya shashafa shi ya shashafa shi yana hmm hmm hmm hmm aka samu yayi shiru da aka gama sallah da annabi ya ce a je a ɗaukai a rufe shi a tona rami a rufe shi in ba ka ba zai ta kukan nan ba zai daina kuka ba saboda an daina na daina hawan shi ina ambatan Allah ne yana bakin ciki na ana hawan shi a ambaci Allah yanzu yau an ware shi an cire shi daga cikin inda ake ambaton Allah shi yasa ake kuka aka ja ka tona rami aka rufe shi saboda in ba kawai zai daina kuka ba to yanzu a kashe shi kawai ya mutu ya rufe shi a ƙasa saboda ya daina kuka sallallahu alaihi wasallam to irin wannan amma yau wai muta ku tutture itace yana kuka saboda an daina ambaton Allah akan shi amma wani tun da yake shi bai taba ambaton Allah ya tuna Allah ya kuka ba ɗazu muka yi karatu da mata na aka ce idanu guda uku ba za su yi kuka ba ba za su wuta ba za ta taba su ba aka yi magana aka ce na ɗaya shine wanda ya yi kuka kawai saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zubar da hawaye saboda Allah wanda ya kwana yana gadi yana yana tsaro saboda Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan suna cikin wanda wuta ba za ta ba su ba na mance ma ɗayan fata su tuna min kwanne ne na uku na yawwa barakan lafi ina su masu karatu masu manci ledoji ko dai sun tafi ma ba su bane ko wanda ya tsare idanunsa baya kallon haram yana ganin haram ga haram ne ya kauda idan shi ga haram ne yana gani da zai kalla ba wanda ya gani ba wanda zai ce mai sai ya kauda kanshi kaga wannan ya nuna in ka zo wayoyinka ka bubbude su kaga wani abin to wuce in ba haka ba yanzu arha ake kyauta ake raban shi in kaga wani abin in ba ya ba la tsaraici da abubuwan ban mamaki in ka gan su malam abun ba a komi wannan fa mutum shine alƙalin kanshi batsa da wane ne tana nan yanzu cikin bututu wasu ne ban san koma dai mu wace irin kasa ce. an yadda su yi wai nishaɗantarwa ko matan wane ne mace ta dinga faɗin batsa tana faɗin kalmomin da ake rubuta wurin nan malam baka tunanin cewa ƴaƴan musulmai za su yi wannan aikin ba ba kyau Allah sauƙaƙe to alayyati halin dai wannan shine to ko da ku tutture na kuka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son manzon Allah saboda son addini amma shi mutum a rayuwar shi bai taba kuka ba in ya gama su kuka ma ya ta mamaki wai ya aka suke kuka to dai aka aka yi saboda aka dai ga magana na yace wa amma autar ba wannan tsarkiyar da aka sa ta ita kuma wanda aka yi igiyar wanda aka yi da ita dan da lokacin suna yi ne da ko dai yizga ko wata jijiyoyi na abun nan dabba wa minash shati wannan ita wannan daga akuya ne aka yi shi to ba su yawmal qiyama kuma za ta da ta ranar tashi alqiyama a ce to ga abin da aka yi ke shi kasa aka yi koya aka yi dai za tambaya qala al-hajjaj ikhtar ya sa'id ay ku duba duk wannan maganar da aka yi kai zuciya in ta baci malamin Allah ya sauka duk wannan maganar da aka gama gaya mai aka yi aka yi mai wannan wa'azin sai ce ikhtar ya sa'id ay qatlatin aqtuluka sa'id ka zaba wa da irin kisa kake so in ma. cikin kisa zaɓi wanda kake so a yi ma a kashe ka a nan ko a kai ka can a sarge ko a yi ma wani iri kake so kala sa'id sai sa'id ya ce ikhtar ta li nafsika kai ka zaɓa ma kanka irin wanda kake so fa wallahi la ni qatlatan illa qatalaka Allahu mithlaha fil akhirah ba wani irin kisa da za ka yi min face Allah sai ya yi ma irin sha lahira yadda kai min haka za a rama min a lahira Na ka zaɓi irin wanda kake so kai ne za ka zaɓa? wani iri kai kake so a yi ma a can Don duk wanda kai man irin shi za a yi ma a lahira qala sai ya ce al-hajjaj sai shi ya ce masa aturidu an afu anka ko kana so in ma afuwa in kyale ka qala sa'id in kana al fa min Allah In dai har an samu wata afuwa ba kai kai man ba Allah ne min ni ba wani abin da za zaka yi min in kaga an kyale ni Allah ne yaso wa ma anta wa amma anta fala bara'ata laka wala uzur. kai ba wani barranta gare ka baka da wani uzuri in ka ga na kubuta Allah ne qala al-hajjaj idhabu bihi faqtulu sai hajjaj ya ce ku je ku kashe shi kawai lamma kharaja dhahika yayin da aka fitar da shi za a kai shi wurin kisa sai aka sai yayi dariya fa ukhbira al-hajjaj bidhalika sai aka zo aka ba hajjaj labari cewa mutumin kafa da aka fitar da shi waje an ga yayi dariya ai sai ce a dawo da shi wa akbira anna faradduhu ilayhi sai suka dawo da shi wurin shi qala hajjaj hajjaj yace mashi ma haka. me yasa ka kai dariya da ka fita an ce kai dariya me yasa kai dariya qala sa'id sai sa'id yace ajibtu min jir'at min jur'atika ala Allah wa hulmillahi alayka kai ai na yi mamaki ne da na fita irin yadda kake da taurin kai yadda kai irin kuru, ka nemi Allah irin waɗannan abubuwa an fahimtar da kai an jawo hankalinka baka ji ba nai mamakin yadda kake da saurin kai da tsaurin ka, na kuma mamakin haƙurin Allah da yake da shi a kanka in ba Allah ba ba wanda za yi ma haka mara bin natsi nan take sai ya ce a kawo fata wadda ake shimfiɗawa a kashe mutum yanzu an fasa kashewa can waje tunda haka ne a kashe shi ma gaban shi fa busita aka shimfiɗa wannan fata wa qala ya ce ku kashe shi qala sa'id sa'id kuwa da aka zo za a kashe shi din nan bai ce a kyale shi ba sai ya ce wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana min al-mushriki so da kai gashi nan na fuskantar da fuskata lillazi fatara as-samawati wal ard wanda ga wajen wanda ya kirkiri halit ya halitta sammai da ƙasa bai koya wurin kowa ba hanifan musliman ina mai karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya kuma muna ina musulmi mai miƙa wuya ga Allah wa ma'ana ana min al-mushrikin bani daga cikin mushrikai qala al-hajjaj sai hajjaj yace wajjihuhu bi ghairi al-qibla li ghairi al-qibla ku juyar da shi kada ya kalli al-qibla ba saboda ya muguwan mutuwa kenan kar ku bari ya kalli al-qibla ku juyar da shi ko yamma ko wani wuri qala sa'id fa aina ma tuwallu fa thamma wajha Allah wajhu Allah duk inda aka juya fuska Allah na can in ma an juyar da ni wani wuri ba komai قال الحجاج hajjaj على وجهه كتفد ku kifar da shi akan fuska ku sa shi kalli kasa ke ne ciki qala sa'id aka juyar da shi kalli kasa qala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra saboda aka yi gaya musu ya faɗa cewa ba komi dan an kifar da mu kasa menene daga daga naka halitta mu a ciki za a maida mu kuma daga nan za a fito da mu lokacin tashin yayi ba komi hajjaj izbahuhu hajjaj yace a yanka shi qala sa'id sa'id yayi magana wal miskinu ala raqabati aka kawo ka na'am wasikin nike so wasikin ala raqabatihi a lokacin an sa wuka a wuyan shi an dau wuka an dora masa a wuya wa qad istaslama li qada'illah ya sallama ma hukuncin Allah ba wani abu yace amma ana yace fa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khudha minni bayan ya gama wannan ya ce ni dai na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle shi kadai ne ba shi da abokin tarayya fata muke kuma Allah ya taimake mu kowa ya mutu akan haka lokacin da mutum ya zo mutuwa ko mami zai faru ana zaune lafiya ne ana mami ne ne mahma kana tilka duk yadda al'amari zai kasance Allah ka taimake mu ka samu daga cikin wanda kalman su ta karshe a wannan gidan duk yadda abu zai kasance duk yadda zai kasance ya Allah ka sa kalmanmu ta ƙarshe daga wannan gidan ta zama la ilaha illallah muhammadun rasulullah ta zama ƙarshen kalmanmu sau da aka aka yi sai ce amma kafin nan ka riƙe wannan maganan daga wuri na hatta talqani biha har sai ka haɗu da ni da ita yawmal qiyama allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu min baɗi suka ce ya ce in an kashe ne ce. ya Allah kada ka ba Hajjaji iko akan wani da zai ƙara kashewa bayana kakka ba shi dama ya ƙara samun daman hanyar kashe wani ma'ana kenan in na mutu ya biyo ni an mu haɗu saboda aka za a haɗu kusa-kusa ba ma daɗewa kuma ga shi nan amma fa ku duba kai Allah ya tsare mu zuciya ta kai wani wuri shi ɗan ya zuga mutum malam ba a jin kira duk wannan maganan da aka yi bai sa an fasa ba wa ashal hajjaj hajjaj ko ya kashe shi din aka kashe shi aka yanka shi wa ashal hajjaj ba'dahu ayyama qala'il bayan nan hajjaj bayan nan ya rayu bayan shi yan kwanaki qila salasatin wasu suka ce kwana uku ma yayi wa qila khamsatin wasu suka ce biyar wa qila khamsata ashar wasu suka ce sha biyar ne wa qila aktharu min dhalika wasu suka ce ya ma wuce haka amma dai bai dade ba fasallata Allah alal hajjaj alburuda Allah tabaraka wa ya zuba ma hajjaj wani irin sanyi kai ka ce mutum yana cikin kankara a zanne kullum hatta kana wannaru haulahu yad'u yadahu fil kanuni wa yahtariqu aljild wa la yahissu bil harara har sai da yaga yana sa kamar irin abun nan da ake sa wuta a ciki da aka sa sai da aka kai ga kullum in zai zauna sai dai a zagaye shi da wuta ya rika jin dumi saboda sanyin da aka sa mai farko kenan aka sa mai wani irin masifar jin sanyi a jiki in aka zo da in ya zauna dole sai an zo an kewaye shi da kasko na jin wuta to idan yana jin wutan har sai ya dau hannun shi ya sa a cikin kaskon wutan cikin baya jin zafi saboda masifar sanyin da aka sa mai dan barno saboda bala'in sanyi da aka sa mai in zai dau hannun shi ya sa cikin kaskon wutan da aka sa to ba zai ji zafin wutan ba a jikin shi ba zai ji zafi ba saboda masifar sanyi shine na farko da aka fara tun anan to ya tariqul jil sai fatar ta ƙone wala ya yahissu bil harara ga fata ta ne da wuta yana sawa yana taba ma shi bai jin zafi saboda sanyi wa waqa'atil akilatu fi dakhili fi dakhilihi kuma bayan nan shi inda ya ƙone ɗin kuma inda yake sa hannun dalilin sa shi da yake cikin wuta sai kuma tattaunar ta kama hannun da tetanus ta kama hannu kuma sai tsutsotsi suka fara fitowa daga cikin hannu kuma sau da aka fa ba a ilal hassan ba albasari sai ya aika a lokacin hassan albasari ne ke raye malam ga fa masifa ta zo mi za a yi ya za a yi aka je fatawa kun san sai sun cuya suke neman fatawa to sai aka aika yanzu ana neman fatawa menene hassan albasari zai ce sai basar faƙala amma kultu laka la ta ta'arrad lil ulama ba na ce maka karka yadda ka rika gitta ka rika ma malamai fito na fito ba na gaya maka kiyayi malamai ba ai na gaya maka kiyayi malamai ba na gaya ma baka kiyayi malamai ka ki saboda ka yanzu qatalta sa'idan amma duk da haka da nace ka kiyayi malamai ka daina taba malamai sai ka ki har ma wannan yasa ka kashe sa'id bin jubair ai daga nan magana ta kare ya ajiyar lumfashi iyakar kalma ta kare abinda za a gaya ma kenan ba na gaya ma ka kiyaye malamai ba maimakon ka kiyaye su daga nan ma sai ka kashe sa'id ibn jubair wannan fa yana daga cikin manya-manyan jigajigan malamai ma da ake magana da su na madina na musulunci da abun nan dinsa amma ya zo kashe na kufa na basra amma ya kashe shi wanda aka ce manya-manyan jigajigan malaman da aka sani bakwai ne to yana daga cikin jigajigan amma ya sa kashe shi a tarihin musulunci ba wanda suka fi su fiƙi na ilin sanin addini ba shi yana kufa yana basra ga waɗannan ga wasu a madina ga wasu aka aka lissafo su wajen su bakwai su bakwai ne gan su cikin abin nan wannan ah, ilamun muwaƙayin ya kawo su addabaiti bakwai ne ga sunan amma ka zo ya kashe shi wa yuqalu innahu kana fi maradihi aka ce kuma bayan nan ma a cikin ciyan wannan ciyan da yake na yan kwanaki ya kasance kullama nama ra'a sa'idan akhidan bi majami'i sawbihi sai sai yayi mafarki ga sa'idu nan ya shake mai wuya ya rike shi ya kama mai riga ya qulu ya adu wallah fi ma qataltani yana ce mai ya makin Allah akan mi ka kashe ni wa yastakhidhu mad'uran sai tashi daga bacci a firgice daga radda ya kashe sa'idu bai kara bacci ba da daddare ga sanyi ga wannan masifa zai firgita yace mali wa Saidu bin jubair wai ni me ya hada ni da Saidu bin jubair ya hana ni bacci fa subhanallahi alhalimul karim kai tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai mai hakuri mai kawaici mai karamci yumli lizalim Allah yakan yi ma azzalimi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu har zuwa lokacin da ya shiga hannu to ba zai sulle ba wala tasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ku taba tsammanin Allah ya shagaltu game da abin da azalumai ke yi kuma tun wannan ayan nan ita ce jiya ita ce shekaran jiya ita ce yau ita ce gobe kada a taba tsammanin Allah ya shagalta da abin da azalumai ke yi yana sane mai zalunci ya zalunci shi amma radda mutum ya shiga hannu zai sha mamaki shine inna Allah la yumli lil zalim Allah yana yi ma azalumi, jinkiri hatta idza akadahu lam yuflit har zuwa lokacin da ya shiga hannu ba yadda za a iya sulle ma Allah innama yu'akhiruhum Allah yana jinkirta ma azzalumai ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar ranan da idanu za su fito waje kulakwala shine zazzaro idanu saboda masifa da tsoro idanu baya kulluwa ya zazzaro idanu saboda an ga wahala za a zo qutila rahimahullah an kashe shi hijira tana da shekara hamsin abin nan ba casa'in da biyar ai inta kutila, rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu ya ce a'arid anil hijirani wata madi warhalli maula mun'imun jawadu ya ce mal'aishu illa fi jiwarihi saratan fatsharabu min khalisil widadi ya ce wannan ya ce a'arid anil hijirani wata madi ka yi ƙoƙari ka kau da kai daga cewa da zarcewa cikin sabo duk wani abu da aka yi ma da an ce an yi kaza an yi kaza ka kakka damu da wannan war halli maula ka koma ka tafi kawai zuwa wurin majibincinka bayan Allah tabaraka wataala shine mun'imun jawwadin wanda yake shine mai ni'ima mai yawan kyauta aish yace rayuwa ba wani bane kawai illa fi diwarihi sara sai in ya zama tafiya ka wurin sa kaje kai tafi kana murna a wurin qad sharabu min khalisil wadadi wanda in ka je can nan ne ka sha soyayya tsantsa can ne zaka samu soyayya wadda take mai daɗi wanda in ka same ta kawai ka samu babba wurin Allah nan ne wurin zuwa in ka tafi nan in duk duniya sun yi fada da kai ba komai in kawai kyale ka in duk duniya sun ce suna son ka an gama yawo wa sadaqal qa'il khudhu kull dunyakum watruku ay ko adi ay hurran wahidan ghariba yake cewa ku ɗauki duk duniyanku duk duniyanku in kuna so in kuna so ku riƙe duniyanku duk abin da ke ciki ku riƙe ku ɗauki kayan ku roko roƙo ku ƙyale zuciya ta hurran wahidan ghariban tana nan da yancinta ita kaɗai sannan ana ganin ta kaman ba kuwa a wuri ba komi ba kowa in dai za ku anshi ku duk duniyanku ne ku ƙyale ni cikin yanci na ku bar ni cikin yanci na cikin daraja ta cikin zama lafiya ku ɗauki kayanku can wani ma fa in baka san shi ba ya fi maka zaman lafiya ya san ka ma masifa ce wani gara baka san shi ba bai san ka ba shikenan ka huta wani sanin shi ciwon ido ne aka ce shi mai ulul himma ya ce akwai waɗanda san kazal uyun wani da ka san shi gara da baka san shi ba ma saboda in ka san shi ma sharri ne wani ya liƙe ma ya liƙe ma ya liƙe ma kuma shi ke ci ma diddige wani ya liƙe ma ya liƙe ma wani in ya gan shi kuma kusa da kai shi danko ne sufa gulu shi kuma wani ya ce shi ke ma komi kuma bai da amfani suna na amfanin sanin wannan da baka san shi ba da bai fima ba wanda za a rika cutar da kai saboda shi saboda ya san ka da bai san ka ba fa da ka huta wani gara baka sani ina mamakin wanda zai so a ce kowa sai ya san shi ka shiga uku in kowa ya san ka da jahili da kwando da buta da bututu kowa ya san ka ka shiga uku gara in guda goma ne na gaske na kirki ko mutuwa kai wallahi su ai sauri aje a gaya masa su zo su kai kamar kabarta nagartattun nan guda goma wallahi sun fi maka mutum dubu na banza na nan muka karanta idan aka samu mutum arba'in aka ce wani wurin sai aka da aka ce hudu kai da muka karanta ne da atur rasu sai aka ce kai in aka samu nagartaccen bawa guda ɗaya ko nagartattar baiwa guda ɗaya wadda ta san da mutuwarka ta ɗaga hannu ko ya ɗaga hannu ya roƙa ma Allah wallahi ya fi mutum dubu na banza wannan guda ɗayan sai sai sai dalilin Allah ya bada fansarka in ya faɗi ya roki Allah ya roki Allah sai ya ce bawa na kai da ka sani game da bawa na kenan ni amma na san wasu abu amma yanzu yadda ka sani nan kai yabo ni kuma tsakani na da shi ne wancan na rufa mai asiri yadda kai din nan an yadda amma kwanduna suka biyo ka kwandunan banza ba amfani ƙara ba ku san so ba su san ka ba ya za wasu in sun mutu kawai sai a su kawai abin da suke so in sun mutu da daddare a lallaba a lallaba a demo mutum hudu ko mutum goma cikin wanda suka san su kusa kusa da su aminan su wanda yake masu zaton alkhairi sai a ji a kwankwasa masu a gaggaya masu sai su lallaba su lallaba su zo su taba taba kawai su kai mutum makabarta su dawo daga safe kowa ya zo an gama to za a yi zaman makoki a ce an gama tun jiya tun da aka zubar da hawaye sadda ya cika da za a kai shi makabarta wanda duk yayi ya gama an gama ku je ku yi ta'adda Allah ji kai shi kawai a huta wasu ma in sun zo ba masifa bane abinda wata gayye in aka yi hasa an dauko da wanda bai sallah kwata kwata ya zo ba alwala ba sallah ma magana ya rika ce Allah uku to ana adda aka yi wannan bacin gaba ɗaya bai rusa komai ba ma Allah kiyaye ka wannan shine abun nan din su yace fa inni a'zamukum dawlatan wa minene in khiltumuni taridan wato sabiyya ko wannan saliban ya ce ni idan kuka banni na koma ni kare din nan to na fi ku samun matsayi na fi ku fa'a inni a'zamukum daulatan na fi ku samun wuri idan kuka kyale ni ni kadai haka nan ba wanda ke taba ni haka manni ni kadai na koma wurin Allah shikenan na fi ku kowa na fi ku jin dadi to mu tsaya nan sai mu dabi khatitu zayyat in khatitu zayyat ko qutait gashi nan in qaddara Allahu lana al-baqa mun ji sauran na'am suna wanda aka mi ya tuye kawo mamu a aishi wanda ya layyan muke so ba wanda aka yi layyar da shi ba wanda dan ilmul kalam ne sunan shi a sunan shi a khali illa al-qusar ai wanda wanda aka yankan ake son sunan shi ba wanda ya layyan ba wanda ya yi sallar ya kudu ba ya ce zai shi ga abin nan din shi ba ina ba cansa ba eh eh wani shi ni ba na fi tunanin fa ibn marisi ne ko dan dalibin jadu to ai littafin na na sata ansa wani tun ɗazu ba wanda suka yi sata ansa hmm mun karanta cikin nan na muka karanta a cikin wannan eh, wannan salasun wasu tuna islamin haitu zalimi mhm. <laughs> ya yi zuwa ba wani abu da zai wane yanzu ku je ku nemo daga baya hana allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu kabu dorin <laughs> سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيم الفلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرك نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا بشرك